メスラロー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 Muhammad Kani masani a fannin tattalin arziki a kwalejin Sa'adatu Rimi. A Dokta barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wani ya ce ya hango ka a wajen allura COVID-19. Eh, na ce ba allura aka yi ba wani labarai ya dauko. A <laughs> ah, ai da kan tambaye ni take ta yan jarida me ya faru? To me ya faru? Gwamna ne ya gayyace mu mu zo ai mana bayani ya abin yake. Ya abin yake. Eh wallahi kuma muka je aka ce mana turanci. Wanda aka kawo Najeriya miliyan uku ce Ah, da dubu ɗari takwas da mm. kaga in ka ɗauke mu an kawo za a yi wa mutane kaso ɗaya da ɗigo tara gaba ɗaya ai Allah dai kyauta na ga wasu ƙasashen masu na ta dakatar da ita AstraZeneca ne. Eh, eh, eh. mm. saboda haka yanzu mu dai muna jira a kawo ta wannan wai dokta bai ma ba a ai wasu tukunna dai wannan ɗin an fara gwamna gwamnati 1.9 aka kamu muna kan a sallami yan uwan mu tukunna <laughs> shikenan Allah ya kyauta amma kafin mu je ga allurar ina ga mu leƙa kasuwar sabon gari to masha Allah akwai korafe-korafe da suka yi yawa na wasu 'yan kasuwa 'yan uwa da suka tsinci kansu cikin wani mawuyacin hali hali ah, sun daɗe suna kasuwanci a wannan kasuwa to amma kwatsam sai suka waye gari da iftila'i da yake nema ya afka musu kuma sun kasa sanin me yake faruwa wannan ta sa suka shigo wannan shiri na ɗaurin ɓoye kuma za mu ji daga bakin su yan wace kasuwa ne me suke sayarwa kuma me ya same su za mu tattauna kuma mu ji ina matsalar take ko mu kira ga gwamnati domin a duba wannan yanayi da ake ciki ah, da farko da muke tare suna na Sani Bala bindin zango a wace kasuwa kasuwar Muhammadu Abubakar Rimi ta Sabon Gari bangaren makera Ɓangaren makera to me ya same ku to mun samu ibtila'i na tashinmu daga wajen aiki, an rushe mana rumfuna wanda muka mallaka wanda mallakinmu ne shekara ashirin da hudu da ta gabata, muka mallaki wannan waje, wanda dukkanin tsarin da ake bi na mallakar waje mun bi kuma muka mallaka. Amma katsam sai muka samu labari an zo aka ce mu tashi ba notis, ba sanarwa, ba diya, wanda wajen nan kamar inda ake kiran gurin muna ce masa kan tudu a ɓangaren makera. To irin wannan gurin kusan guda shida ne a cikin kasuwar sabon gari. Akwai 'yan kaji kaji, ‘yan nama da sauransu, to dukkaninsu da aka tashe su an nuna musu makoma cewar ga inda za su koma, amma mu ɓangaren mu na makera wani tudu wani gangare shuru kake ji kamar malam ya ci shiru. Ina shugabancin kasuwa. Shugabancin kasuwa gaskiya suna nan, amma ba sa wani abu na katabas, saboda haka ba wani abu da suke yi ballanta namu ce, mun tuntuɓe su me ake ciki, amma babu cikakken bayani. Wannan ta sa muka taru mu imu makera na ɓangaren kasuwa sabon gari muka tattauna muka fidda kwamiti na mutum tara bisa su ma a jagoranci domin bibiyar wannan al'amari to kuma katsam sai Allah ya sa muka tsinci kanmu a wannan shiri mai albarka na ɗaurin ɓoye domin ya su taimaka mana mu mm. gudu tare mu tsira tare don a ƙwato mana haƙƙinmu na diya da aka ba kowane ɓangare da aka tashe su mu ma ina ta mu diyar take. Mm. To baranje da yake kuna da yawa baranje ga ɗan uwanka shi ma in ji me zai ce za mu so mu ji da muke tare. Assalamu alaikum sunana Nasiru Bala Zango wanda aka fi sani da Nasiru Cikui. Kai kuma me kake da shi zaka ce me ya faru? Eh to mu wannan al'amari dai tun a baya an ana ta bujuro mana da abun sai a ce da mu sai a ce ba mu sai a ce da mu sai a ce ba mu tunda wajen da irin wannan dandali dandali din suna da yawa a kasuwar to duba da irin wannan sai muke ta tunanin to in da mu ko ba mu sai karshe aka zo mana da ma form aka ce mu tun daga wannan tsari mu za a gina mana ƙasa tunda aikin mu na kira ne ba zai yi mu zauna a sama ba amma ga fam an kawo mana kowa ibada ɗari wanda yake da rumfa a wajen haka aka ba mu form ɗin kowa ibada ɗari biyar dan mallakar waje aka ce za a gina mana uwa fuloli tamfurari a ƙasa mu sai su ɗora gini a sama to da haka aka ba mu ƙarshe aka muka gama cike fom da komai muka ba da fama-famai aka mayar aka mitin. to bayan an mayar da fama fama kuma sai aka dinga abun sai a ce mu da mu sai a ce ba mu to rana ɗaya muna zaune ranar juma'a karfe sha biyu da 'yan mintuna muna shirin tafiya masallaci sai shugabanninmu da suka zo saboda muna ce musu yaya ake ciki su tabbatar mana da yaya da mu ko ba mu sai suka je ofis ɗin wani MD mm. dan tabbatar da yaya ake ciki sai ya ce musu ai hadda mu a cikin wannan al'amari haka ina zuwa rana ɗaya muka muna zaune muna tsaka da aiki sai aka ce mana wai mu cire kayan mu da kanan zuwa zuwa yamma zuwa gobe dan ba a so abin nan ki kai mande ma mu ciccire kayan mu ba duk abin da muka san zamu mura mu cire mm. to haka muka yi ta iya kokari muna tunanin ya za a ya za a wasu kace a cire wasu kace a a karka ba kayan ka da zaka mura baka sai da za a zo a samu wajen a karshe dai kun cire a karshe mun cire kayan kuma an tashi ku kuma an tashi mu yanzu a wani hali kuke ciki yanzu a halin da muke muna nan dai a rarrabo wasu mu wasu ma sun hakura sun koma gida dan ba inda za su rabe din kuna da yawa a kasuwar muna da yawa to misali ita shugabancin kasuwar bai kai ku ga gwamnati ku ji me ake ciki ba dushi shugaban shugabancin kasuwa mu suna ta bibiyar su ana nuna mana da cewa aka ma mu je mu nemi wani waje in na gwamnati ne mu zo mu faɗa mu muka to ya mu da zamu nemi alfarma a wajen gwamnati ta ce ga wajen ta a ce kuma mu zamu nemi wajen gwamnati muka ce mu ba wani waje da muka gano karshe aka dawo aka ce to mu bari za a neme mu to daga wannan neman namu da za a yi shine har aka zo sauran irin wannan gurare namu aka rarraba musu guri an rarraba an babba wa yan masu irin wannan gurare namu amma mu kungiyar makera har yanzu ba wani waje da aka nuna mana kuma ba wani abu kuka yi ba ba wani abu da muka yi ba abin da muka yi Allah ya kyauta dan sai da wani MD ma eh, mana godiya sanin cewa muna bibiyar abin ba hayaniya ba rigima yace ya ji daɗi da abin da muke yi To za mu so mu ji da ƙarshe da wa muke tarin. Suna na Bashir Ibrahim Zango. To duk sun faɗa abin da ya faru so nake ji kai me kuke bukata yanzu a muku. Yanzu abin da muke da bukata so muke gwamnati ta duba mu, mm. ta duba ta yi mana adalci a game da wannan al'amarin namu saboda gaskiya mu ba mu da ƙarfin da za mu iya wani abu a kai. Muna buƙatar gwamnati ta taimake mu yadda ta agaza waɗancan mu ma ta taimaka mana ta tallafa mana akan wannan al'amari. To Allah ya kyauta. Dokta ka ji ƙorafin wa'annan mutane bari fara da talaga wannan bulashin shayi. To gaskiya dai abu na farko dai in ka kalle su kaga mutane ne masu kamala kuma zuwa da suka yi kaji mutum na ƙarshe hmm. magana da suna neman gwamnati ce musu adalci so in ka kalla muna fata shi kwamishinan ƙasa da safiyo hmm. da kuma shi shugaban cinikayya hmm. da kuma shi wanda aka dora alhakin md wanda yake kula da ita mm. sa kasuwar sabon garin muna fata su ji koken waɗannan mutanen ka ji fiye da shekara ashirin suke sana'a a wajen kuma ka ji cewa dukkanin matakai da ya kamata ɗan adam ya biya mallaki abin ya bi shi saboda haka bai kamata a ce a halin da najeriya muka tsinci kanmu ba kuma maimakon a ƙara wa mutane samu ayyukan yi kuma a ce ana ana rage saboda haka muna fata wannan koke da suka yi gwamnati za ta ji kokensu domin na farko 'yan jihar Kano ne, na biyu musulmai ne 'yan uwanmu Hausawa ne, kuma kowannen sun ga kalla suna da suna da iyalai, wasunsu suna da iyaye mm. da 'yan uwa da ƙarƙashin suke a suke cin abinci, kaji su ma sun haƙura sun koma gida. Irin wannan ne in ba a gaske ba sai ka ji mutum ciwon zuciya ya kama shi ka ji mutum ya shiga harkar shaye-shaye, harkar daba, harkar fashi da abubuwa harkar sace-sace da makamantan saboda saboda haka mm-hmm. muna fata mai girma gwamna da mm-hmm. kwamishinoni da makamantansu a adalci irin na gwamnati domin gwamnati shakundin ce mm. in gwamnati yau ta ce ta musu kyautar kasuwar ba wani abu bane ba mm. muna fata wakilan mai girma gwamna musamman waɗannan kwamishinoni da muka ambata da shi shugaban ita kasuwar zai saurari koken waɗannan mutanen a yi musu adalci domin su ci gaba da gudanar da rayuwarsu. Allah ya kyauta. Wanda ba san me za a ci akan wannan koke ba. Dokta Dr. ya riga ya gama magana Muzamil. Mm. Duk abin da za a faɗa ita ce dai magana ta ajalci guda ɗaya hmm. ita kullum ita gwamnati uwa ce kuma uba ce saboda haka kuma uwa ka san an ce ba da mama hmm. saboda haka kamar yadda dokta ya faɗa ba abin da zai gagare ta mutumin da duk shekara ashirin hmm. yana sana'a wuri to in aka tashi irin wannan abin da ake cewa remodeling ne ko me suke cewa abin sabuntawa to ya kamata na farko inda hali a bashi a wurin da yake ka gane in kuma babu hali to a je a sake neman mace sabon wuri ka gane mm. a zugunar da shi mm, ka gane in ya so ma da magana ce ta ira to za a iya yin hop mm. Shi menene Watin a ce kamar wata kasuwa ta musamman. Ka gane ta ƴan kira. Eh, kawai. Mm. Yawwa kawai sai a kai su na wurin baki ɗaya ka gani. Mm. To a samu yadda ma ake ta wannan ana ke ta magana kere-kere ɗin nan a mm. samu wani ma misali watan sinaji tsakanin su da. Haɗin kai. Yawwa haɗin kai da kamar ita ministry ta ta science and technology. Yawwa ka san duk suna da irin waɗannan abubuwa. Abubuwan namu da yawa kuma kan mu ci lokaci. Ah, dokta yau da kai zan fara. Ah, batunmu da muka kwana da shi a makon da ya gabata na uh, wato kuɗi da aka ware eh, eh, AKK Abuja ba eh, gaskiya ne ba na gas ba ko gaskiya ne titin Abuja mm. Kaduna Kano mm. an sake ware kuɗi mm. naira biliyan 797 domin sabunta da miliyan da dala ce aka san ba zan neme ka ba kan son su baka ne yan da a bana ai da nayi sadaka a garin a tattara ku kuma tsanka kai ma bagare abba zan dauka mu tafi wai shi sai kun ganni kawai sai ka mu zan na dauka dubai za koma a ni na dauka dubai <laughs> to uh, ba ba ba magana dala bace naira ce dokta ya kakan wannan ka san shi aikin ba sabo bane ba na'am sabunta aikin za a yi da satin a da ya gabata ka fassara kalmar da ma'ana mm. ta bahaushe da yake fuskantar wannan to in ka kalli shi aikin a gabaki daya za mu ga cewa aiki ne na kilomita ɗari uku ne da saba'in da biyar kaga kamar yadda a satin da ya gabata muka soma maganganu za ka iya cewa kowane kilomita guda ɗaya za a yi shi akan biliyan biyu har da miliyan ɗari duk kilomita guda ɗaya shi kuma babban bankin duniya abin da ya fitar abin da ake cewa benchmark shine dukkanin kilomita guda ɗaya na titi mm. kada ya wuce miliyan ɗari biyu ne da talatin da takwas. Eh, kada ya wuce haka shine benchmark da babban bankin duniya nazari da ya yi a kan Najeriya. Kuma eh, aiki ingantacce. Aiki ingantacce. kada ya wuce wannan kuɗi da aka faɗa miliyan ɗari biyu da talatin da takwas. So shi aikin idan ka kalla yana da kyau mu gane cewa ba sabon aiki za a yi ba. Kuma yana da kyau mu gane cewa wannan kwalta da ake da ita ita dai za su ɗiba sake sabunta ta a da da ita a a zuba akan titin duwatsu da suke amfani da shi mafi yawanci dajika da ake da su a cikin Najeriya nan ake shiga kuma ba biyan a kuɗi suke ba kuma in ka kalli aikin ba a ribas ba ne ka san in ka kalli kudancin Najeriya da arewa titi ya fi saukin yi arewacin Najeriya abin da ake cewa upland menene mm. dry wannan in ka eh, kalli eh eh waje mai tudu mm. yankin mu in zaka yi titi misali in a Bayelsa misali ko Rivers zaka yi titi a biliyan bio. to anan bai fi shi a biliyan ɗaya ba so idan ka kalla za ga shi aikin ba sabon aiki za a yi ba wannan kwaltar mu dai ita za su ɗiba su je su zuba ta a cikin inji su sarrafa ta a sake dawo da ita duwatsun da suke bukata da yashi da waye kusan ana da shi a cikin Najeriya saboda haka in ka kalli abin da ake cewa bill of quantity ka kalla abubuwan da aka saka sai kai mamaki ka ce yaya za a yi a ce aikin da bai kai kilomita 400 ba mm. ko aikin da bai kai kilomita a dubu ɗaya ba tun da shi kansa aikin ti titin Legas da aka yi zuwa Abidjan da ita ECOWAS gamayyar kasashen Afirka suka yi shi ga baki ɗaya? za ga cewa aikin gabaki ɗaya kai kilomita dubu ɗaya ne a da wani abu amma su kansu kuɗin da suka kashe gabaki ɗaya. magana ake akan ta biliyan 200 ne da ɗoriya mu kuma can ana ana ana magana nawa ake yi biliyan 700 ake magana duk da mun yadda akwai tazara hmm. ah, ta abin da ya shafi lokaci cewa hmm. wancan an yi shi ne a a lokutan baya amma idan ka kalla bincike ya tabbatar ba a taɓa yin aiki ko a Amerika ba zai kai wannan kuɗin ba ko a ingila kai duk duniya ban ga inda za a ce za ka yi kilomita guda, guda ɗaya ba kuma fa asalan hmm. kuɗin da aka ware na aikin biliyan ɗari ne da hamsin da biyar asalan tun asali eh asalan duk da wannan sun ce rehabilitation gyarawa za a yi hmm. to amma yanzu ya za a ce sabuntawa ba fa sabo bane ba ba zuwa ba kai ka ba zuwa ba kai ka ka share kasar wajen ba ba hmm. ba fa sabon aiki za ka yi ba fa kwalcen nan ba wata za ka siyo ba duwatsun nan ba wani za ka je kusan dukkanin abin da za a amfani da shi din akwai shi a cikin Najeriya dajijikan da suke sai shiga haraji suke biya manya manyan duwatsu da suke zuwa suke fafasa ita kanta Julius Bega din sai ga cewa ya za a yi a ce gwamnati ta ɗauki wannan aikin ta ba da shi akan dukkanin kilomita kuma ga babban bankin duniya wanda ita Najeriya duk abin da ta zaka je an ce ai su suka ba da shara to su sun ce kada ya wuce kuɗi wannan abul da ya kai mm. kada kowane miliyan ɗari biyu ake magana da arba'in a da ɗoriya sannan idan ka kalla me yasa da aka tashi ba da aikin ba za a irin yadda shi IBB ne ba ai IBB aikin da yawan can na farko za ga kamfanin nuwa ne wajen guda hudu ko guda biyu daban-daban daban aka ba su kuma ya mutanen da shi kansa aikin Kano zuwa Abuja suka gaza yin sa an ɗauki kuɗi fiye da kaso 60 zuwa saba'in na aikin an kuma yanzu an zo an ƙara sabunta musu aikin kuma an basu za su sake yin aikin kuma kalli maƙudan kuɗaɗen da aka wannan shi yasa ta wani ɓangaren maganganun da jam'iyyun adawa suka yi in kai musu kallo ta wani ɓangaren ko wasu daga cikin abubuwan da suke faɗa ce akwai fa buƙatar majalisar zartarwa ta sake nazari akan wannan abu. Hmm. bincike ya tabbatar Afirka ko Liberia ma ai su kilomita ɗaya na titi da aka yi musu a, a shekaru da ba masu yawa da suka wuce ba za ga magana ake akan dala miliyan ɗari Ka ga dala miliyan ɗari ka juya ta nawa ake magana bai fuka ce miliyan ɗari hudu da mm. ɗoriya ba mm. so kaga ya za a ce a Afirka gabaki ɗaya ba a taɓa samun wata ƙasa ma da aka kai ko a lokacin gwamnati da ta gabata ta ta shi Goodluck aikin da aka yi na Lagos Ibadan Expressway da aka yi nawa aka kashe duk da shi din ma wannan din sun yi abin da ake cin inflating din kuɗin tunda mm. kowane kilomita wancan lokacin ya kai biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku hmm. kaga su ma sun yi inflation ɗin kuɗin so in ka kalla an yadda akwai a tazarar time da yanayi a na lokaci amma bai kamata ba a ce ita ECOWAS aikin da ta yi Legas zuwa Abidjan da aka yi ana maganar akan kilomita dubu ɗaya da ɗoriya ana maganar gabaki ɗaya aikin kuɗin da aka she bai gota biliyan ɗari biyu da arba'in da wani abu kaga in ka ɗauki aikin zaka iya wanda ita ecos ta magana ake akan miliyan ɗari biyu da arba'in da ka kai shi ma miliyan ɗari mm. biyar mm. to mu ya za a ce za a yi aiki kuma abin da zai baka mamaki har yanzu ai ba su fito daga ina za a samu kuɗin ba in mm. an tafi an tafi ka ji bashi za a ciyo eh, to bashin zai zama gani ai da ya ce babu kuɗin da za ka gani ba eh. bashi za a ciyo to in an zo bashin sai ka ɗauka kuɗin ruwa nawa ne guna baya bayan nan da muka yi magana ka so da ɗigo bakwai shekara nawa za a biya in an tafi an tafi an tafi za ga kuɗaɗen sunnin ku sai ka ji ana maganar biliyan ɗari sai ka ji ana biliyan ɗaya abubuwa masu kama da haka sun ƙara akan adadin kuɗin da aka saka za a wannan saboda haka muna fata mm. kamar yadda aka yi kiraye-kiraye gwamnati wannan aikin akwai buƙatar a ake nazarinsa. Hmm. Ga dai babban bankin duniya ya faɗi kada ya wuce kuɗi kaza. Benci ma kowane irin titi za a yi maka duk kwalinsa ko menene kada ya wuce wannan miliyan ɗari biyu ɗin da arba'in da takwas da ake magana. Ga samful nan ƙasashe Liberia ina ne da makamantansu. South Africa kai duk duniya ne a iya abin da na sani. Ban ga wata ƙasa da aka ce titi kilomita ɗaya ba a ce naira biliyan biyu a da miliyan ɗari. Saboda haka muna fata a sake nazarin abin in an rage kuɗin kaga za a samu kuɗi da za a zuba wa ilimi lafiya hmm. noma da abubuwa masu kama da Allah ya kyauta baran da ga honorable uh, akan dai Abuja Kaduna Kano titin da za a yi uh, ga kuɗin da aka ware biliyan 797 domin sake sabuntawa honorable me zaka ce <laughs> to uh, Muzammil hmm. wannan musifa ko kuma wannan bala'i ka gane wanda masu mulki suka suka saka kasar na ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Muzammil duk duniya na na maka ta mahaukaci ko eh. kuma na maka jama'u babu inda ake kwangila mafi tsada Hmm. kwangila ko ta titi din hmm. misali ko ta gini eh. irin kasan mu Najeriya mafi tsada a duniya mafi tsada a duniya kuma ake yin mafi rashin inganci mafi yawa ah, mafi rashin inganci a duniya irin Najeriya wato ta fi tsada ta fi kuma rashin inganci inganci ina tabbatar maka babu wani titi a yanzu da aka yi shi shekara ashirin baya zuwa yau bayan an kaddamar da titin muzammil ya wata shida baka zo ka tarar da gyara a kansa ba muzammil hmm. duk duniya kuma na kare maka jama'u hmm. ba inda kasar da Allah ya shimfiɗa kayan da ake titin ko ba gane ba kamar Najeriya kamar yadda titin kamar yadda doctor yake faɗa maka na farko latrite da ake ce mata hmm. a gefen titin nan ake ribata na biyun su abin da muke cewa gravels hmm. ko dutse ko ba gane ba wanda ake titin shi kansa gashi nan ko ina da kasa ne dutse ne ake bi ake fasa shi ko ba gane ba ake yin waɗannan titika da su uwa uba kuma kwaltan nan akwai guda biyu wanda Allah ya mana akwai abin da ake cewa natural bitumen hmm. tana nan na faɗa maka a shimfiɗe muna da ita a ondo akwai kuma wanda muke ce mata misali synthetic bitumen wanda ake samunta a ɓangaren mai na crude oil. So kowane ɓangare Allah ya ba mu arzikinta. Amma yau a ce an ba da kilomita guda ɗaya mil a sama da dala miliyan shida. In kai convertin 2 biliyan naira mm. kowace an ba da kilomita ɗaya a dala miliyan shida. A America, mm. a America masu saurari su ji ne. duk kilomita talatin Muzambil, hmm. duk kilomita talatin a dala miliyan biyar ake ba da shi. Duk kilomita talatin? Duk kilomita talatin. Ai, dokta ya fitar maka da alƙalman na yace hmm. each kilomita hmm. abinda World Bank ta fitar da shi shine a ba da shi akan naira miliyan akan naira miliyan ɗari biyu da talatin da takwas. To ina faɗa maka kuma ka je ka ga standard ina faɗa maka na Amerika duk kwaltar da aka yi ta magana take ta mahadika turi. Amma ina faɗa maka ta mota da ce Muzambil. Na biyunsu kuma <laughs> Muzambil in ka duba titin nan Muzambil eh. gyara ne. dan majalisa ya fito yayin nashi binciken chairman house committee on works yake cewa akai kamfani da aka zo suka ce mu za mu gyaran nan akan biliyan 90 dala biliyan a naira biliyan 90 hmm. amma aka dauki kudin nan aka ba Julius Bega wannan kwangila akan naira biliyan 157 a yau da nake magana ba a jiya ba har yanzu ba a kashi 40 ba musamman na aikin nan kuma abin da aka ba a bincike su ba saboda in kana aikin titi Mozambique hmm. at work wannan ka dago titin sama kai wannan filin din shine kudin sannan bitumen shine kuɗin abin da ake cewa yanzu cold recycling technology shine wannan tsoho kwalta suke barke ta mm. in suka barke sai a barza ta ko gane ba sai a shimfiɗa sabuwar kwalta a kanta kamar yadda kaji doctor yana bayani mm. yanzu latest technology kenan so kaga kayi abin da ake cewa kayi cotton ka rage kashe kuɗi ka kashe ka mm. rage kashe kuɗi in hundreds of millions uh, muzammil kaga wannan kenan na biyun su muzammil magana da ake yi na har yanzu hanyar nan akwai abin da ake cewa traffic flow wato yawan motoci da da suke kara kaina eh. suke kara kaina a wannan tagwayen hanya har yanzu ban fi karfin wannan ba motocin ba su fi karfin wannan ba amma aka ce bari a maida ita uku uku mm. muka ce fa ni'ima mm. ko ba gane ba mm. ci gaba ne a maida ita uku uku a biliyan 157 Muzambil titin da har yau wanda watan jibi ya kamata yau a zo a ce an kaddama maka da gama a gama har yanzu ba a kashe 40 ba kuma a yau na faɗa maka an ba su kuɗi kashe uku muzammin na farko an samu kuɗin a Nigerian Sovereign Wealth Investment Authority aka ba su wannan kuɗi na biyun su kuɗi ne aka samu aka ba mu daga America aka ce za a sa su a hanyoyi guda uku za a sa su a na Kano zuwa Abuja za a sa su a saka Niger Bridge za a saka su kuma a Lagos Ibadan Expressway kana ji wannan satin kuɗin da za a karɓo na Ibori shi ma aka ce still waɗannan kuɗi dai a wannan jinya za a ƙara saka su. Shi wannan kuɗin ma ina ɗauka na na jihar Sani. Eh, to an ce anan dai za a saka su dokta. To in ka duba misali kaga babu maganar lakafon. Yau <laughs> To dokta ga maganar a ce kuɗi babu su akan wannan aiki da ake babu. Kuma MD din nan ya je gaban majalisa ya alƙawari ya ce bai wannan watan nan da jibi din nan watan jibi da nake faɗa maka za su tabbatar sun ba da wannan aiki to kaga ba a wannan maganar sai ga shi kwatsam Muzambil. Mm. ka gane wannan eh. masaurari su gane mm. saboda tarihi ko muna nan ko ba ma nan mm. ka gane za a saka tarihin nan kai ne a saka ka kasa maintaining single lane mm. ka gane mai hannu dai ka kasa maintaining din sa eh. duk faɗin ƙasar na an kasa mm. sai ka tafi mai biyu muzambil, mm. ka kasa maintainment ɗin hanya mai biyu mm. sai ka tafi a yanzu mai uku mai uku za to yanzu kuma ba mai uku za a yi ba za a mai da ita mai goma sha biyu ana a ita ce shida nan shida nan a yadda suke faɗa Kano Kaduna Abuja shida shida shida shida sannan kuma kaga kaga honorable in ma mai shidan suka yi eh. kaga ya kai ne Ecos ba Ecos mai shida suka yi Palen shida suka yi shine eh, a wancan da eh, arba'in. a wancan kudin sannan abin da za ka gane muzambil kasar da take cikin musiba suke cikin talauci na farko duk akwai hagu da damu yanzu akwai kasuwanci business ya zaka yi da waɗannan business din tashin su zaka yi baki daya ina faɗa maka ba har yanzu har yanzu ta gwaya hanyar nan motocin basu fi karfin ta ba yanzu ka mai da ita uku ko ba gane ba bata fi karfin sa ba yanzu kuma ka mai da su wai nan shida nan shida ya zaka yi da waɗannan business din na biyun su kasar da is broke duk dan kasa yanzu ba yi da rabo duk dala ɗaya da kasar nan ta samu dan kasa bai da rabo duk dala ɗaya duk dala ɗaya wanda suke da rabo shine abin da ake cewa tafi da gwamnati na current expenditure na biyun su kuma kasashe ko ba gane ba da bankuna da suke bin mu bashi su muke biya bashi dan kasa talaka bai da rabon kosisi sannan mu Mozambique duk satin duniya in aka zauna a Federal Executive Council sai an bada. aiki na sabon titi yanzu kana da ayyuka ongoing guda 520 biyar da ashirin ba a gama ko ɗaya ba a shekara ashirin musamman ko ɗaya ba a gama ba hmm. average yanzu da ake na construction ɗin titi in ka dauko akwai yanzu na shekara talatin ba a gama ba kamar bypass ta Kano hmm. akwai Lagos Badagry Sokoto highway yau shekara arba'in ba a gama ta ba ba a gama ta ba sannan na faɗa maka ka dauko titika so in kai cumulative average din su za ka ga kafin a gama wannan aikin yanzu da aka ce za a samu sai mai tsawon rai ko ba gane ba musamman uwa uba kuma ina za a samu waɗannan kuɗi kuɗaɗe a yi wannan aikin saboda kasar na faɗa maka babu kuɗin muzammil sannan kuma in ci gaba kake so na tattalin arziki muzammil sai ka ɗauki hanyar nan ka bar ta yadda take muna ba 'yan majalisa shawara a ɗauki sabuwar hanya a buɗe hanya kai daga Kaduna ka gane ta shiga Haɗe Lori Expressway hmm. ka gane sannan ta ɗauko daga jaba makuwa ka gane ta shigo bidda mm. ta shigo mina ka mm. gane ta shigo sunaja. Mm. ta faɗo kan hanya abuja shi ake bukata sannan a ɗauki titi daga abuja a kai shi zuwa lokoja wannan shi ne zai haɓaka tattalin arzikin mu amma ba ka ɗauki kuɗi ba zunzurutun kuɗi aikin da yanzu ya kamata a gama maka shi watan jibi biliyan ɗari da hamsin da bakwai yanzu kai ninkin ninkin ba ninkin biliyan ɗari bakwai da casa'in da bakwai zai girgiza ka muzammin ka ɗebo alƙalima ma ko ba gane ba Mm. wani ka'idar bin kwangila aka bayar akwai ita Lagos Ibadan mai kasa ita kuma nawa ake yin ta mm. a biliyan 360 biliyan 360 ita kowace kilomita ta fi biliyan uku Sannan Muzambil akwai Boni Bras ita ma da aka yi biliyan 120 kilomita 40. Kuma bari faɗa maka. Eh. Ka kusan karewa 2023 ne. Saboda haka da na gaba ake gwada zurfin ruwa. Wata gwamnati yanzu in ta zo sai ta ce kowace kilomita misali zan ba da ita a naira biliyan goma kilomita ɗaya kana da bakin magana. Saboda ka riga saboda an riga an yi a baya. Allah ya kyautu. Allah ya sauke wannan. Malam Mozambil eh, sun akwai abu ɗaya da da muka manta. Eh. Duk da wannan maganar tsadar kuɗin da ake yi. Ya kamata a ce tun ɗazini ma na na manta shi aikin in an yi shi alfanun da zai haifa. To ta fuska tattalin arziki ma. tattalin arziki. Eh, Ka gane ko mm. an yi aikin kaga abu ne da zai janyo maka masu zuba hannun jari. Zai sawwaka zirga-zirga na na kayan abinci harkar zirga-zirga da take da alaƙa da da tattalin arziki mm. zai taimaka zai samawa mutane da dama ayyukan yi domin su ma su ba gaɗin ai ko da leburori da suke ɗiba mutanen mu ka gane mm. sannan makotan inda titunan da zai da titin zai biyo za ga za a samu haɓakar a tattalin arziki ka ka gane ko mm. so yana da kyau mu gane cewa da ni da honorable hadda kai ma mm. da din mai sauraron mu ba wanda ya ce aikin ba shi da alfanu ka gane complain ko korafin da ake yi abin da ya kama da gwamnati ta kalla ba a taba ba da aiki a duk duniya da kilomita guda ɗaya wannan kuɗin ba ba a taba ba eh ba a taba ba yanzu ba sun ce lane uku za su yi ba to ecos daga Lagos zuwa Abidjan ka je ka lissafa ga lane nawa ne lane shida ake magana mm. nawa ne kudin da aka ce sun kashe in ka ɗauki minimum mafi kankanta magana ake akan miliyan 160 in ka ɗauki maximum ka ce nawa ne kurewa kuɗin da suka kashe magana ake akan biliyan 240 saboda haka babu wanda yake shakku akan cewa aikin ba shi da alfanu yana da alfanu matuƙa matuƙa zai kawo abin har beautification kawata mm, ga gari za a samu wannan abin rayukan mutane da ake rasuwa da makamantansu za a samu sauki zai bunƙasa tsaro yan yan fashi da waye da suke fakewa a daji za a samu sauki matuka wajen wannan abin kawai abin da ya kamata a yi nazari kuma majalisa in ka kalli wai mai majalisa take yi Mm. har yanzu ba ta yi magana akan wannan wannan magana da honor bai ina mm. maganar bidin da ake faɗa yaushe aka yi bidin eh, eh, shi kansa bill of quantity din an ɗauko waɗannan da abubuwan da aka faɗa sinadarai suna jiki ya aka yi har suka kawo shi duwatsu da waye da yashi da makamantansu da suke amfani da shi bayan namun za su ɗiba a je a sarrafa shi din a dawo da shi a zuba shi din fiye da kaso 90 na duk abin da suke nema wato shi kamfanin kamfanin ka ga ba ma injina ne fa kawai ai doctor ai 100 bisa ne ai doctor bi 100 bisa 100 zaka ce mm. sannan kuma in ka zo magana kwadago doctor kwadago mm. mu is the chief and the world abinda zaka biya ne kasa da ake diba su aiki dubu ɗaya ne da 200 dan kadan ake ba su dubu ɗaya da 200 biyu muzammin amma yau ka zo kai ninkin ba ninkin kuma duk abin da zai baka bakin ciki muzammin baki ɗaya duk magana aikin nan da ake kowace gwamnati duk kudin ku ake da shi abin da muke cewa kenan mm. capital flight yanzu abin da zai baka mamaki musamman duk in ka bi hanyar doctor za ka ga babu wanda yake aikin banda bakake ba bature ko daya hmm. in ka shiga Kaduna maza kat akwai gada da suke za ka ga duk bakaken mu ne injiniyoyin su suke komi amma yau a dauki ayyukan nan a ba yan gida ba za a yi ba so ni ina kira da babban murya yan majalisa suna jin mu in kuma ma ba sa jin mu ka nemo mana barista ko ba gane ba hmm. in za mu iya sponsor din abin da ake ce private bill hmm. nan da shekara goma a tsaye da ba da kowane irin kwangila ta titi kowane kwangila na kowane kamfani na kasar nan kwangilon da suke sa ya ishe shi a tsaya gama ta tsaya a gama wannan ayyukan Mozambique ina hmm. faɗa maka a shekara ashirin yau babu tidi ɗaya da za ka ɗaga a ƙasar nan ka ce gashi an gama shi Allah ya babu shi abubuwan namu ne da yawa hmm. dokta akwai batu na ƙungiyar kwadago ta kasa da gwamnatin tarayya wani ɗan majalisa hmm. ya kai ƙuduri kuma ɗan arewa kuma ɗan arewa eh, cewa wannan ƙudurin eh. a yi doka eh, ta cewa albashi da ake bayarwa na ma'aikata na 'yan Najeriya a mai da shi hannun gwamnoni kuma ya zamanto an cire shi daga exclusively. da zaman to ya bar daga hannun gwamnatin tarayya ya koma hannun gwamnoni mm, sai yadda suka ga dama za su mm, gaskiya ya tsarin yake wannan to shi malam muzannin magana ta abin da ya shafi albashi ko mafi karancin albashi kullum muna faɗa mafi karancin albashi ba fa karin albashi bane ba mm. in ka ɗauki alaf ɗari tara da saba'in da biyar odoji salari da aka yi karin albashi aka yi ƙarin albashi akai amma shi minimum wage ba fa ƙarin albashi ake magana ba kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa wajibi ne gwamnati duk wani ma'aikacinsa ta bashi abin da ake cewa living minimum wage kaga magana ake a baka mafi ƙanƙantar kuɗin da zai ishe ka rayu ka ci abinci ka je asibiti ka samu muhallin da za ka zauna da abubuwa masu a kama da haka saboda haka mutane su gane cewa ƙarin albashi daban mafi ƙanƙantar albashi daban saboda haka ƴan ƙwadago magana suke akan mafi ƙanƙantar albashi ai kaga alaf ɗari tara da saba'in da tara lokacin a marigayi shagara Allah ya ji kansa ai kaga lokacin ma'aikata suka buƙaci a basu mafi ƙanƙanta albashi naira ɗari uku ba a basu ba aka kai ruwa ba na ƙarshe dai aka basu naira ɗari da ashirin da biyar in ka taho baya bayan nan lokacin gwamnati da ta gabata shi goodluck shekara ta dubu biyu da goma aka yi abin da ake cewa national minimum wage bai zama doka ba sai a shekara ta dubu biyu da sha ɗaya aka mafi ƙanƙantar albashi na dubu sha takwas doka kuma abin da ta faɗa cewa ta duk bayan shekara biyar a da aiwa abin waiwaye mm. to kayi da sha yaushe kamata a duba shekara ta dubu biyu da sha shida amma ga ba ba sai da sha tara aka tafi sai da aka shigo kusan ma ita kanta shekara ta dubu biyu da ashirin kuma anan wajen Shekara eh, eh kuma anan wajen malam muzammil mutane mm. su gane cewa matsalar da take tattare da cikin wannan abin shine idan har dokan nan ta samu sahalewa to yanzu gwamnatin tarayya ƙayyade mafi kankanta albashi baya wajen ta da hannun gwamnoni kaga gwamnoni za su ci karansu babu babbaka hmm. in gwamna ya sha shayi ya ga dama sai ce na mai da mafi kankanta albashi dubu sha biyar duk wanda ba zai karba ba to ya da hannunsa ai ya ba ya da hannunsa ai wanda ba zai karɓa ba ya ajiye wa gwamnati aikinta ka gane ko wannan shine babba illa amma kuma su yan kwadago din sai ka tambaye su bacci suke yi akai karatu na ɗaya na biyu na din bacci suke yi su yan kwadagon ka gane ko su ma da abin haushi suke yi mm. ita kungiyar yan kwadago bacci kike yi tana ina kina ina ya kai bil din aka karanta aka sa rana aka yi karatu na ɗaya aka yi na biyu ya wuce karatu ku me kuke yi ya wuce karatu na ɗaya na biyu ka gane ko malamin zamili kuma in ka mm. kalla kullum mun sha faɗa a nan wajen shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sannan muka cika shekara nawa ne da samun yanci sittin ko abin da ya faɗa a jawabin da aka rubuta mai cewa ba daidai ba ne ɗan Najeriya na shan mai a kaza, a Saudiya ana shi a kaza. Mm. Amma a nan mun faɗi cewa me yasa ba ku faɗa mai nawa ne mafi ƙanƙanta albashi a Saudiya ba. Mm. In ka ɗauka ya gota dubu ɗari uku da biyar. Mafi ƙanƙanta. Africa naira dubu ɗari da ashirin da shida in ka juya kuɗin Najeriya. ka ga dubu talatin ba ta kai kaso ɗaya cikin kuɗi na abin da ake bamu ba. Egypt nan, Egypt da ake ganin ta kamar wai ba su da ‘yanci ana ba da mafi ƙanƙanta dubu ɗari biyu da ashirin da biyu kai fa wannan fa minimum wace in ka ɗauka in ka je su Amerika su Ingila su Germany irin su Ireland da makamantansu shine kuɗin da ake bamu mafi ƙanƙanta bai kai kuɗin da ake bayan da baya aikin yi ba wanda baya aikin wallahi in ka je Australia wallahi in ka je Australia malam Muzammil kuɗin da ake ba mutum a kowace awa ya gota minimum wace ɗin mu domin a Australia a duk wata mutum zai ɗauki naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da tamanin da biyar kuma ba ta fi Najeriya ba ka gane ai to wai eh. Najeriya ne Allah bai bamu ba babu duk abin da ɗan adam yake nema ya rayu Allah ya ba Najeriya ko menene shi fa yanzu dauki Amerika mai suke takama da shi ka ce kimiyya mm. ko suna yin makamai suna jirage Najeriya ba su da wannan wannan din in kai maganar wannan abin da Iran take su Amerika ba zana ba nukiliya bane ba mm. to muna da shi wannan rabin a ƙasa muna da shi muna da shi ka gane kuma yanzu idan ka kalla malam Muzammil yanzu in ban da rashin tausayi sanata ana baka albashi dubu ɗari bakwai da hamsin su ɗinka ana baka miliyan sha uku da dubu ɗari biyar kaga in ka haɗa duk watan duniya ana ba kowane sanata naira miliyan sha hudu da dubu ɗari biyar Naira miliyan sha hudu shi fa wancan dan majalisar da ya je ya kai bil din shi fa kudin jaridarsa ya kai dubu talatin din da ake bayar. Kudin jarida. Kudin jarida sai ka ce zai karanta ka Kuma ga internet ma yanzu. Ka gane ai. Kudin jaridar da ake ba dan majalisa. Kudin jaridar da ake ba dan majalisa kuma abin da zai baka mamaki da yan majalisa da sanatoci da gwamnoni da shugaban kasa ba waccan hukuma bace ba ta revenue mobilization allocation as commission ba ta tsara musu albashinsu ba ku koma ku ce a fara wannan dokar gyara rabu. Su koma su ce a ɗauko ta a so mai mata gyara kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce a ba ma'aikaci living minimum wage aka ce living fa wanda za ka iya rayuwa da shi shi fa ma'aikaci bai ce a ƙara min ba kuma sanda aka yi shi wancan nin ai shugaban ƙasa kwamiti a kafa bangaren gwamnati bangaren kwadago bangaren private sector masu zaman kansu sai da aka kewaye duk kasashen Afirka aka zo asalan dubu sittin da biyar suka aka nema dubu sittin da biyar aka hmm. danne aka danne aka ce talatin to talatin ɗin kasan akwai jihohi da yawa ba su bayar ba sun kasa eh. dubu talatin ɗin ma ba a bayar ba. kuma idan ka kalla an ce shi minimum wajen aka zo samar da shi ko sabuntawa a kalli abubuwa da dama ɗaya daga ciki a kalli tsadar rayuwa to ɗan Najeriya wata tsadar rayuwa ce baya ciki a kalli tsadar rayuwa da kake ciki a kalli tsadar abinci tsadar muhalli tsadar kaza tsadar kaza a kalla Ka gane ko so idan ka kalla ya kamata 'yan majalisa kamar yadda sanda 'yan kwadago suka je suka yi a zanga-zangar limana suka batar da ƙorafin su da 'yan kwadago laifin da suka yi mm. bacci kuke aka yi karatu na ɗaya na biyu aka kai dokar filo aka yi tebulin ɗin ta eh, masu yi a zanga-zanga ta gargaɗi to ai abin da nake faɗa wai bacci suke yi ka gane ihu suke yi ka san shi sa ake zargin su dokta da su ma fa sun zama ƴan anshin shata yawa abinda gwamnati take so ko ba gane ba shi suke so sun riga ka gane gwamnati ta riga ta saka su aljihunsu hmm. su ka suka ga gwamnati take cin karanta ba babbaka ko ba gane ba an ƙara wa ɗan Najeriya mai ka gane hmm. ya fi kowane mai tsada a duniya ba abin da suka yi hmm. an ƙara mushi kuɗin wuta ba abin da suka yi ka gane kuɗin komi ma yanzu na faɗa maka kullum abin da ka sani in ka je kasuwa kullum sai ka ji kaya suna ta hawa abin da muke cewa mun tafi ma yanzu ma watakila hyper inflation kenan ko dokta ko ganofi muke yanzu ba wanda ya san ba wanda ya san ba stagflation to ga tsadar ba kuɗin siyan kan so malam da idan ka kalla wani eh, rabin abin da zai baka takeici eh, eh. wai me yasa har yanzu babu dan majalisa ko sanata ko minista ko wani mai kama da haka da ya ce wannan dokar da ta ce a bani allowances miliyan sha uku da dubu ɗari biyar me yasa ba za a mata gyara ba amma kama akwai wani sanata dai wannan maganar da ya kai kudiri ah, ai an ce hana shi maganar aka yi ba sanata shi wasu ne faɗi cewa ana ana ba mu kaza ana ba mu kaza ce amma ba kudiri ya kai ba mm. ka gane ko so idan ka kalla yanzu ai shi ma dan majalisar ya kamata ya gane cewa yanzu kamar state police ne policing da ake faɗa ya kaga gwamnoni an basu sun yi yan sandan jihohi a zabe ba zai riƙa yi akwai wanda ya sai ƙara cin zaba haka ma ba za a taba zaman lafiya ba ba za a taba zaman lafiya ba to kamar yanzu ne ka ce ai tsayi da albashi an ɗauke shi daga hannun gwamnatin tarayya yanzu gwamna shayi kawai zai sha ya ce na mai da shi dubu sha biyar ya goma ba mu da kuɗi mm. ba mu da kuɗi kuma idan ka kalla gwamnoni a Najeriya nawa ne security board sa suke karɓa. babu wani gwamna da in ka ɗauko kasafin kuɗi zaka ji ya ce ga security board saka ya shi ake wa wani aljani ba ma a ganin sa wallahi ba a ganin sa kuɗi ne baya fitowa wai ka ga security board an rubuta baya fitowa nawa suke karɓa? nawa ne travelling allowances nawa ake bawa shi dan majalisa nawa ne kuɗin shan lemu entertainment kwalan da makwalashe bai kai minimum wage din ba kuɗin jarida nawa ake bashi kuɗin cin abinci har kuɗin ruwa da zai sha sai an bashi katin waya to amma dokta wancan dan jarida wancan dan dan majalisa da kai kudiri mai dogaran sa ne a wai kawai wai dogaran sa wai wai ko jihohi wai ba za su iya biya ba kai wannan abin ya kusa da hankali ma eh wai ah, wai dan arewa ne ko dan arewa ne abin takeici ai abin da za a faɗa wallahi malam muzammil baka fara babu wata jiha a Najeriya da ba za ta iya biyan minimum wage ba kai wallahi kowace jiha a Najeriya za ta iya tsayi da minimum wage dubu hamsin kawai fa abu ɗaya ne kalkatar da dukiya al'umma da tasrifi da ita ta hanyar da bai kamata ba in suka tsuke bakin aljihunsu in aka tsuke bakin aljihu na hmm. kuɗaɗe da suke shigowa nawa suka karɓa a cikin waɗannan shekarun nawa suka karɓa ina kuɗin bail out ina kuɗin Paris club haka haka za a yi ta lissafa maka fa ina kuɗin kaza ina kuɗin kaza kawai abu ɗaya ne ai ƙoƙari ku rage kuɗaɗen da kuke kashewa. Mukamai na 'yan siyasa da ake bayarwa a rage su, hmm. a rage kuɗaɗen 'yan majalisa ana baka kai shi wancan ɗan majalisar da yake magana nawa ake bashi allowances bai gota naira miliyan goma ba. Ai ina jin ya kamata sati mai zuwa malam zamin ka ba da dama zan ɗauko kwafin takarda ka ga ko ko me ko wannan sai eh, a ya kamata ya kamata mafi kankantar dubu talatin dubu talatin nawa ce mm, mm. ka kaddara dama ai an ce tsarin shi bature aikin awa takwas kake a kowace rana mm. awa takwas kaga duk awa ɗaya kayi aikin naira ɗari da ashirin da biyar. Naira ɗari da ashirin. Eh mana in ka gama kaya aikin dubu ɗaya a kowace rana ga kuɗin mota ga abin da zaka ci ka gane ai yanzu dan Allah wannan rabu dan Allah malam ba wai dan mu ma'aikata bane dan eh. Allah da tausayi a cikin wannan abu da tausayi da tausayi doctor magana tausayi kake ka gane ai imani zaka ka gane ai da tausayi da tausayi doctor minimum wage ba zai maka bushi kawo ba ka gane ai shi kadai malam ba zai maka ba tsakani da Allah da tausayi dan majalisa Ɗan arewa kudurin nan ana baka kudin jarida da ya kai wannan abin eh, ana baka kudin lemo da ya kai wannan kuma bai taba cewa ya kai ne yasa baka ce a rage maka ba mm. in adalci za a babu wani abu a fara ɗauko wannan doka da ta yi magana akan tsarin biyan kuɗaɗen shugaban ƙasa mataimakinsa gwamnoni ciyamomi kansiloli da fara takarda revenue mobilization a dauko takardar ita ya kamata mu abu ɗaya nake son a yi mana a cire allowances ka san daina takala zafi mm. ka san daina takala zafi aka cire allowances wala mm. yanzu sanata ka ce wannan miliyan sha uku da dubu ɗari biyar ka ce an cire ta an daina bashi daina takala zafi daina takara za saboda haka abin da muke faɗa da abin da ɗan adam zai kai abin da bayan ka mutu mm. za a tuna ka a maka addu'a ka yi abin da bayan baka nan za a tuna a ce yanzu ga galibu na abai duk yayyaka da shi sun yi kokari lokacin Obasanjo sun mm. hana ta zarce mm. dole ka tuna da shi ka ce wani yayi kaza ga su kawu Sumaila mm. duk yayyaka da su zaka ce wani fa san da yake majalisa mun gamsu da sun yi kaza amma kai kai ka sha shayi wai jihohi ba su da kuɗi wa ya gaya maka Allah ya wa ya gaya to ka ce a rage din ka kowane ɗan majalisa alamsu sun a tura wa jihar sa ko ba haka ba kowa mun ku ce a tattara sun ɗinku a tura wa jiha ta biya dubu talatin ɗin dubu talatin dubu talatin ba na abu amma ya kace wai doka ana yin wannan malam mu zame wallahi mm. ina ne tabbatar maka mm. sai ka ji wani gwamnan ya ce yanzu ni abin minimum waje dubu sha biyar ko wanda ba zai baya ajiye haka za a ce yanzu haka ka je ga siri bas. duk wayannan ayyukan da yake ka je ga nawa suke bi nawa ma'aikata suke bi dubu talatin eh. kai yanzu ni ina shugaban majalisa kai dan majalisa ka zo wai wai a gyara wannan minimum waje ai sunan abin da ka zo da shi dead on arrival ko karanta ba za a yi ba hmm, ko karanta ya kamata wani dan majalis ce me me yake damun ka dauke wannan takardar daga bamu inda kishi ba inda kishi inda kishi ya shugaban majalisa ne zai ce wai wai dokar mafi karancin albashi wai a cire ta daga exclusive list wai a mai da dokan karanta wai wannan wannan adalci ne hmm, Allah ya kyauta inda dai gaske ne allowances din ku kuje a dauko doka hmm. a cire shi in aka cire wannan to mu kuma yadda minuwa jima dubu goma za mu karba to Allah ya kyauta manufar wannan shiri dai shine a kawo gyara kuma rayuwar talaka muka fi kallo domin shi ne kasar in babu shi ma shugabancin ba zai yi ba rabu dokta ya riga ya suka ne wannan fili a gurguje mu kalli batun nnpc wani rahoto da yake fita cewa kimanin tiriliyan tiriliyan hudu da ɗigo bakwai daga NNPC ba a shigar da su cikin asusun gwamnati ba. Kuma ga batun ma tashi da muka da labari a jiya cewa gwamnati ta ƙara kuɗin mai an mai da shi ɗari biyu da naira goma sha shida. Kuma sai muka ga a shafin su su gwamnatin da kansu suka juye suka goge wannan rubutu. Wasu suna ta cewa dama fa akwai maganar. Eh, lasawa akai a game mutane za su ce a ga reaction ɗin mutane. Amma mu fara kallon wa'ancan tiriliyan hudun da suka bata daga NNPC duk da dai cewa ana neman hana minimum wage amma kuma ga kuɗi suna zirarewa. To ai abin da muke faɗa maka kullum Muzammil a kullum a wannan program ina faɗa maka shi kakan cin hanci da rashawa yana wuri uku ne a Najeriya. Na farko NNPC, na biyu Central Bank, na uku na faɗa maka BPP. hukumar bada kwangila yau bai rufe public procurement maganar AKK pipeline din nan su suka ce sun bada da certificate na aje a yi maganar a yanzu maganar railway din nan duk abin da ka sani sai sun tsefe wai a faɗin sun tace ka gane sannan za su ce sun yadda wannan ministry ce ta aiwatar da wannan kwangila saboda kamar yadda nake faɗa maka na farko na faɗa maka ba a san yawan man da ake fita da shi ba na biyu ba a san tataccen man da ake shigo da shi ba sun fitar da kuɗi shi ma in trillions dinan da kake gani a magana pipeline maintenance na maganar gyaran refinery tun da ake a tarihin ƙasar nan yau shekara shida na faɗa maka babu wata ah, refinery din namu da ta tace ganga da faɗa maka guda ɗaya one barrel in six years ba wata refinery yanzu da ta ce amma in ka ji trillions in yanzu da suka ɓata. ko ba gane ba kuma ai duk magana ɓata nan da ake yi ka san a ina suke magana ɓatar da suke a magana shigo da mai ne ba musamman da magana fitar da mai da magana subsidy Mm. Duk a nan ake kwamitin. A nan wayannan tiriliyan hudun suka bata? A nan suke bata. Duk a nan suka bata. Daga shekara da sun faɗi shekarun Ai suna faɗa maka ai duk abin da suke magana shekara goma suka yi zance. Mm. Da shekara hudu ta Goodluck da shekara shida ta wannan gwamnatin. Abin da suke zance kenan tiriliyan hudu da dubu ɗari bakwai suka yi wannan. Amma na faɗa maka an ƙi a duba wannan ɓangare a wa NNPC ɗin nan garan bawul ko ba gane ba a yi mata overhauling Muzammil. amma gwamnatin nan ta gwammace ta dora kasar nan a jirgin ciwo bashi ko ba gane ba ciwo bashin da ni da kai da mu da ta taɓa kunnen mu ba za su biya ba bashin kuma da na faɗa maka har yanzu ba mu gani a ƙasa fa wanda zai haɓaka na faɗa maka tattalin arzikin na Mozambique sannan uwa uba da kake faɗa shine yau suke abin da ake cewa mai zance ce ne ne litmus test ne su dan fara gwaji su gani shine suke cewa wai yau landing cost na fetur shi naira kuɗin shigo da shi din kenan a ah, wai ya zo Najeriya eh, litar yawa siyo shi da kawo shi a siyo shi da kawo shi mm. London cost ɗinsa lita za ta tashi a naira ɗari biyu da sha biyu ko ba gane ba da kobo da 66 muzammil barin tambaye ka tun da kake barin dauko maka dan shekara 40 ba ka san magana tallafin mai ka fara sanin magana tallafi ne shekara 20 ba hmm. lokacin da aka zo mulkin farar hula hmm. ka taba jin magana tallafin wuta sai a wannan gwamnatin hmm. ita kuma duk abin da ka sani an sayar amma yau abin da aka ce ana baka tallafi na wuta duk watan duniya minista ya faɗa last biliyan hamsin suke fitowa wai a tallafi na wutan fa kamfanin da ka sai da kayan yawa to sannan na faɗa maka magana tallafi kayanka ne fa man da baka ta cewa ganga dubu ɗari hudu da arba'in biyar muzammil ita ake kai waje a yi abin da ake cewa crude oil swap a dawo maka da tataccen mai babu wani magana tallafi a ciki amma saboda cin hanci da rashawa wanda shugaban kasa ko ba gane ba ya testifying da bakinsa yake cewa who is subsidizing who Hmm. subsidy is fraud har yanzu ba mutum ɗaya wanda na faɗa maka aka kai subsidy wa ake bawa who is subsidizing who eh. haka yace who is subsidizing ya ce yana son ran da Allah zai nuna mishi rana wani ya zo gaban shi muzammil ya zo gaban shi ya ce gashi yau ya mishi magana subsidy to abinda ka wanda su ma yan majalisa suka bankaɗo a 2016 sama da naira biliyan 450 haka NNPC ta ɗauka ta ce ta yi subsidy ita zo da ba na ta subsidy bane sai suka ce mu namu on recovery muke sannan kuma mu yanzu abinda muke direct cruise purchases muke da direct purchase na refine mun aje wancan tsari ko ba gane ba wanda yake da dan adalci da ɗan kamanta gaskiya to wannan wace irin ƙasa ce Mozambique kar mu manta ba su mahukunta abin da suka manta na farko akwai magana tarihi zai tuna da kai mm. kamar yadda doctor yake faɗa mm. ɗansu akwai magana tarihi tarihi zai tuna da kai mm. mai kai al'umma al'ummarka sannan na uwa uba ka gane akwai hisabi ko ba gane ba na ubangiji yana ciran ka sannan kuma akwai abin da bahaushe yake cewa mu kiyaye kanmu Allah ya kyauta doctor da me za ka karkare mana kan wannan batu To, kawai fatan dai Allah ya kawo mana ya kawo mana sauki, mm. kuma ka san satin da ya gabata dama na faɗa mana. Mm. Gwamnati ce cewa ta yanzu babu maganar ƙarin kuɗi. A yanzu. Kamar bashi ne zan baka, ka zo na baka na ce yanzu dai ba zan biya ba wannan wata. <laughs> Wala Allah wani watan zan biya ka. Eh. Saboda haka magana a faɗa maka kuɗin mai landin kwas ɗari biyu da kaza, magana ce ta faka shirya za a yi maka ƙarin kuɗin mai. Kuma kai na faɗa maka a nan matuƙar Matatin manmu da muke da su ba mu gyara su ba matukar ba mu wannan ba wata ran a nan tebur din zaka ji mai ya kai naira ɗari biyar kuma wacce magana da wani bai alhamdulillah talaka ma bai san biliyan ba domin yanzu nan a zuci nake lissafa yanzu aka baka biliyan ɗaya mm. malam zamani in kullum za ka ci dubu arba'in da biyar ko dubu talatin da ɗoriya sai kai shekara tamanin da uku da hudu kana ci. Tamanin? Yanzu nake wannan a zuciyata. Ka sa suka ta ci ba ma juya su zaka ba. Kullum yanzu ko abba a ce kullum ya ci dubu arba'in da ko talatin da sai shekara tamanin da uku ko da hudu kan kuɗin ya kare. Mutum ya je ya ɗibi dukiyar da yanzu wani ka kata ka ce ɗora a kanka ba zai iya ɗauka. Yanzu wannan biliyan wani ya ɗibi su ɗari nawa. To sai ma ka wannan mama. To wai ya san adadin abin da aka ɗiba da fa wannan barnar da ake wa Najeriya ake wa Amerika sai ta durkushe wallahi wallahi barnar da ake wa Najeriya in ake wa Amerika ita sai ta ba. duk manyan kasashen da ya faɗa ba wata kasa wanda ake mata wannan mm. kuma gane ba ka gane irin ƙasashe wannan kudaden da ake wannan mutum daya ya ɗibi kuɗin da za a gina wata jiha ka gane kuma yanzu kalli ta majalisa kuma shekarunsa da zai eh, rayu ba su eh, goma ko eh, sha biyu ga gashi ne nake fata ba maka maka ba to ya kaga an baka biliyan biyu ga misali nawa zaka ci kullum me za ka ci na wannan dubu arba'in amma ga mutum an ɗiba kuma ga fa kullum ɗiba ake yi mm. ga gashi dai mun dai faɗa dai goodluck ya tafi ya bar tiriliyan sha biyu ba shi yanzu an kai talatin da ɗaya ko talatin da biyar sai ka cira nasa nawa muka aka ciwo kenan ina kuɗaɗen suke yanzu akwai bashi da yake pipeline mm. yanzu akwai district an ciwo bashi ko za a ciyo bashi eh? wanda za a gyara gyara layin dogo daga Maiduguri a daga Fatakwal zuwa Maiduguri hmm. dala biliyan uku kwaskwarima kuma shi kwaskwarima shi ma gyara har kwaskwarima Allah ya sauke eh, eh, dokta muna jira mako bai kama za ka mana kofin yadda yan majalisa Eh, ya kamata kowa za ka ga nawa ake shi kuɗin jarida. Za ka ga nawa ake shi kuɗin lemu. Mm, nawa ake shi kuɗin lemu. Wani abin in ka ji sai ka rika mamaki. Ka ce wai dan adam ne zai abin nan. Mm. Anya gaske ne za a yi wannan abin. Haba a Wani yana ɗaukar dubu talatin. Wani yana ɗaukar dubu arba'in. Miliyan arba'in kai a wata. Ko dubu ko miliyan sha hudu yadda dafta ke faɗa. Eh, dubu talatin ma an ce ba za a baka ba. Miliyan ɗaya. To sannan kuma in ka duba ba eh. baki ɗaya mutum miliyan ɗari biyu. su suke bauta mutum dubu biyu can tsakanin ministoci tsakanin yan majalisa da waɗancan tsirarin yan kasuwa Allah ya kawo sauki bauta kawai mai sauraro ba mu da yadda zamu anan zamu tsayar da wannan shiri sai mako mai kamawa a madadin shi honorable Amanullah Ahmad Muhammad da yake kasancewa a cikin wannan shiri honorable muna Allah ya saka alkhairi kuma Allah mai da kai gida lafiya Dokta masa da ya baro makin Dokta muna godiya Allah mai da kai gida lafiya godiya nake abba Haruna Idris ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku Muzammil Ibrahim ya kasa nake cewa ya Allah ka kawo mana sauki a wannan kasa ta mu amin